I felt it was important for me to come personally and brief him. and that has been done. Gwamnan Otumu ya ce uh, ina ganin akwai muhimmancin in yi wa shugaba Muhammadu Buhari ƙarin bayani akan halin da ake ciki wanda na yi bisa ga la'akari da kuma mu'amalar da shawarwari da muka yi da jami'an tsaro da waɗansu uh, gwamnoni da shi kan shugaban ƙasa a baya inda ake ɗaukar matakai na kawo ƙarshen wannan tashin hankali. wanda tuni aka tura babban safetun ah, 'yan sandan najeriya ya tafi benue bayan da shugaban kasa ya ba da umarnin a haka da kuma hada jami'an tsaro na dss da 'yan sanda da kuma sojoji ah, kuma babu shakka yanzu shirye ah, muke kuma mun ba da duk kayan aikin da ake bukata domin jami'an tsaron nan su yi aiki gadan-gadan domin tabbatar da an kawo karshen wannan kashe rayukan al'umma da ake yi ba ji ba gani a cikin ɗan ƙaramin lokaci in ji gwamnan jihar benue samuel otum are protected. Shugaban ƙasa kuma yau ya ba da wata sanarwa ta musamman cewa kowane lokaci daga yanzu za a kira wani babban taro na ƙasa domin duba hanyoyin da za a bi wurin kawo ƙarshen cigaba da rigingimu ko tashe-tashen hankulan da ake samu tsakanin makiyaya da manoma domin kawo ƙarshe da ɗaukar matakai na dindindin domin hana cigaba da tashin hankali da zubar da jini da ake yi a Najeriya da sunan tashin hankalin makiyaya da manoma. kamar yadda kakakinsa a sha'anin ayyukan manema labaru wato malam garba shehu yake bayyanawa a firar da ne da shi bayan da ya rarraba wannan sanarwa da ya rattaba mu hannu malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya ya yi mun karin haske dangane da tunani da kuma nazarin da shugaba muhammadu buhari ya yi akan wannan tashin hankalin duk abin da zai kawo zaman lafiya a gyara wannan lamura so yake misali dai da muka bada a sanarwa wannan lokacin da aka yi wannan doka ta hana kiwo a jihar benue ai sai da aka ba wa shugaban kasa shawara aka nuna mara cewa dokar nan ta saba tsarin mulki a dakatar da ita ya ce a'a in dai kokari ake hana kashe-kashen nan a fada dama ga gwamnatin jihar har Benue a ga ko wannan doka za ta yi tasiri in akwai gyara a kai a gyara a kanta saboda haka abu ne a ce mai ciwo a zo kuma a ce shugabanni na siyasa da mulki a jihar Benue nune suke ga shugaban ƙasa? Muhammadu Buhari suna cewa wai shi yake sa ana yin wannan barka shi yake sa ana wannan kashe shi ya ɗaure gindi a yi babu adalci a cikin wannan magana abin da shugaban ƙasa yake so 'yan ƙasa su fahimta da duniya gaba ɗaya maganar nan ta fulani da manoma ba yau aka fara shi ba. amma ta tsawaita yanzu saboda abubuwan nan da kowa ya san sun faru a ƙasar nan lokacin da najeriya ta samu 'yancin kanta mu miliyan uku ne yau mutum wajen miliyan biyu ne a najeriya miliyan 500 nan yau iyakar najeriya da yawan girman ƙasa da yawan gonaki da ba ƙaruwa yi ba saboda haka takura ake da noma filin burtali da sauransu na kiwon dabbobi cinyewa ake ana gonaki ana garuruwa A su kansu manoma a tsakaninsu hatta manoma na filin faɗa suke a tsakaninsu saboda rigima a kan fili Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.

a baya ko mun gani ku daina bakin cikin juna Allah ke magani ku bar yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya Alhaji Bodejo kana shugabantan wannan kungiya ta kuta